nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa daga nan muryar Juma Musulunci ta Iran kuka kama daga nan birnin Tehran. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumudiminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da shirin nan na ko kun san koyarcin farisanci duniyarmu a yau da sauransu. Amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudiminsu. da farko ga kanunsu iran ta yi allah wade da hare-haren da hamshi kasar isra'ila ta kai akan kasar syria a jiya laraba iran ta yi gargadin cewa tsarin shari'a na kasa da kasa yana kan rushewa sannan za ku ji cewa iran ta yi allah wadai da sabbin takunkuman tattalin arziki wanda kungiyar tarayyar turai wato eu ta dora wa kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi allah wadai da hare-haren da hamdu kasar isra'ila ta kai a kan wurare daban-daban a kasar syria wanda ya haɗa da birnin damascus babban birnin kasar kamfanin dillacin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto ismail baka'i kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka safiyar yau alhamis ya kuma kara da cewa ƙasar iran ta damu da rikicin da ke faruwa a yankin da na kudancin kasar syria wanda ya kai ga mutuwar mutane da dama tasnim ya nakalto baka'i yana cewa abin da ya hau kan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen musulmi shine su tabbatar da cewa an samar da tsayayyen gwamnati a ƙasar syria wacce take tabbatar da doka da oda amma a cikin wannan halin na rashin doka da oda makiya musamman hamji ƙasar isra'ila ba za su taɓa barin mutanen ƙasar syria su zauna cikin lafiya cikin wato tsaro ba tun wanda tun wa'annan ita shine wato don wato ita an kafa ta ne a ƙasar inu don ta tabbatar da cewa ƙasashen musulmi a yankin ba su zauna lafiya ba kafin haka dai yahudawan sun kai hare-hare a birnin damascus kafin yahudawan su kai hare-hare a kan birnin damascus dai akwai hikmat alhijira wato alhajiri shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin durus a yankin na su'eda ya buƙaci mabiyansa su kaiwa sojojin hayati tarihin sha masu mulkin ƙasar siriya hare-hare wanda ya bar mutane da dama wa'anda suka mutu wasu kuma suka ji rauni kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bai da damuwarsa da wargajewar tsarin adalci da shari'a na ƙasa da ƙasa saboda takurawa amurka da kuma hamshe ƙasar isra'ila kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran yana faɗar haka a wato a yau alhamis a cikin shafinsa na yanar gizo wato x ya kuma ƙara cewa idan lamarin ya kai ga wato idan ya kai ga wato hatta ɗan rahoto na musamman kan al'amuran inu ba ta da aminci daga takunkuman tattalin arziki na amurka a akan aikinta na faɗar gaskiya kan abin da yake faruwa a gaza to wa kuma ya rage wanda wato zai fuskanci wanda ba zai fuskanci wani abu ba a wannan hukumar beka ya kammala da cewa al'amarin ya kai ga ma'aikatan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya suna barin ayyukansu ɗaya bayan ɗaya ko kuma a tattare saboda tsoron wato takunkuman amurka da kuma kasashen yamma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi tir da ƙungiyar ƙasashen turai kan sabbin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora wa ɗaiɗaikun ƙasashen mutane a nan ƙasar iran baka'i ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar a jiya yana mai da martani kan wannan matakin da ƙasashen turai suka ɗauka sannan ya ƙara da cewa ƙungiyar tarayyar turai wato ta gabatar da hujja wacce ba ta da wani ƙarfi na ɗaukar wannan matakin kan wasu ɗaiɗaiku mutane a nan ƙasar iran sannan ya ce manufarsu ita ce ƙarfafa 'yan ta'adda wanda suke renonsu don su cutar da jumhuriyar musulunci ta iran sannan suna amfani da 'yan ta'addan ne don biyan bukatun hamdukasar isra'ila wacce kowa a duniya ya san cewa wato ƙasashen na turai sun kafa ta a nan gabas ta tsakiya ne don ta hana zaman lafiya a yankin masu sauraro labaran duniyan suna zama muku ne daga nan radio hausa sashin wato sashin wato daga nan radio hausa na mu juma'a musulunci ta iran daga nan birnin tehran a ranar farko da zuwansu iran yan jaridu na ƙasa da ƙasa wa'anda aka gayyata sun fara zuwa cibiyar baje kolin kayaki wanda sashen sararin samaniya na dakarun irgc masu kare junju hal musulunci ta iran suka kafa a nan birnin tehran don ganewa idanunsu irin ci gaban da bangaren sojoji na iran suka samu kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa 'yan jaridun daga kasashen duniya daban-daban za su ganewa kansu wurare da dama a ƙasa daga ciki hadda wuraren da hamjikisar isra'ila ta kai wa hari a nan ƙasar iran a lokacin kallafafen yaƙi na kwanaki goma sha biyu wall street journal ta ce an fara ganin mummunan sakamakon siyasar tattalin arziki na donald trump a ƙasar amurka a ni rahoton da jaridar ta buga ta bayyana cewa kudaden fito da shugaban ƙasar amurka ya ƙara ya kuma kame 'yan jarida da ake 'yan hijira da ake wato amfani da su don kyautata tattalin arzikin ƙasar ya fitar da su daga ƙasar ya fara bayyana jaridar ta ce an fara ganin sakamakon da matakan trump ya ɗauka na gurgunta tattalin arzikin ƙasar ta amurka To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai wato mukoyarcin farisanci duniyarmu a yau don matasa an shin fikihu sai kuma afirka a yau shirin na karshe shine tarbiyar iyali da wannan kuma ke cewa yi ni lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma sha bakwai ga watan Yuli na shekara ta 2025, wanda ya daidai da 22 ga watan Muharram ɗin shekara ta 1446 hijira kamariya. Cikin mutane masu saurare ko sojojin Nazi na ƙasar Jamus suka kama kuma suka tsare su a kurkuku. bayan sun mamaye kasar faransa tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka ya share shekaru 36 yana a matsayin mamba na jam'iyyar gurguzu da kasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 graudi ya musulunta bayan nasarar juyin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littattafai da dama daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafin na mai suna siyasar haramtacciyar kasar isra'ila sai kuma ta tsinniyoyin da aka gina siyasar isra'ila a kansu makomar karni na 21 sannan kuma da littafin nan mai suna alkawallar musulunci a cikin wasu littafan nasa ya musanta cewa an kashe yahudawa miliyan shida a yakin duniya na biyu kamar yadda suke ikirari wannan ya sa kotun kasar faransa ta ɗaure shi da kuma cin satara graudi ya rasu a ranar 13 ga watan yuni na shekara ta 2012 yana da shekaru 99 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan yuli na shekara ta 1945 aka gudanar da taro na farko a tsakanin kasashen da suka sami nasara a yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da kasashen faransa amurka da kuma tare da soviet sun amince akan kowace kasa za ta ci gaba da kula da bangaren kasar jamus da take rike da shi sai da kuma sabani tsakanin kasashen yamma da tare da soviet ya sa an kasa aiwatar da wani yarjejeniya ta potsdam wanda kuma daga baya ya kai ga raba ƙasar jamus zuwa jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar kare kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran na farko ya fara aiki majalisar tana da mambobi goma sha biyu shida daga su jagoran juyin juhalin musulunci ne da kansa yake zabar malamai na addini mushtahidai masu adalci domin cike waɗannan kujeru sannan kuma alƙalin alƙalai zai zaɓi lauyi na zamani guda shida waɗanda zai gabatarwa majalisar dokoki domin tantance su aikin majalisar kare kundin tsarin jamhuriyar musulunci ta iran dai ya haɗa da tabbatar da cewa dokoki da majalisa take fitarwa ba saba wa tsari irin na musulunci ba kuma ba su saba wa dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda suka daidai da maslahar ƙasar ba da kuma sanya ido a kan zaɓuka na ƙasar da kuma fayyace dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da sa gabata a rana irin ta yau sha bakwai ga watan yuli na shekara ta 1930 aka kashe fuad hassan hijazi mai fafutukar siyasa na palestino kuma wanda yake gudanar da ayyuka na neman kare haƙƙin falasɗinawa an haifi fuad hassan a shekara ta 1904 a birnin safad na palestine ya kammala karatunsa a kwalejin scotland sannan kuma ya yi karatu a jami'ar amurka wadda take birnin beirut na labanan sannan kuma tun yana matashi ya shahara da gwagwarmayar sa domin kare ƙasarsa a lokacin tawayen barak ta 1929 an san hijazi a matsayin ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya da mulkin mallaka na birtaniya da kuma yahudawan sayuniya kuma ya taka gagarumin rawa a wannan yunkuri da aka yi a wancan lokaci bayan wannan zanga-zanga an yanke masa hukuncin kisa tare da atta zuhair da kuma muhammad jamus waɗannan su ne mutane guda uku waɗanda aka fi sanin su da shahidai uku duk da cewa dai zanga-zangar da aka yi an aiwatar da hukuncin kisa akan waɗannan mutane kuma an kashe hijazi a gidan yaran accra da safiyar talata na 17 ga watan yuli na shekara ta 1930 kalamansa na ƙarshe sun ba da shaida cewa babu tabbas yana kan matsayinsa na jajircewa da kuma rashin amincewa da mulkin mallaka a cikin waɗannan kalamai nasa yana tanatar da cewa idan kisan da aka yi wa su waɗannan mutane guda uku waɗanda suke gwarmaya a tafarkin yaƙi da mulkin mallakar turawan ingila da kuma yunkurin yahudawa na mamaye kasashen larabawa to tabbas kashe waɗannan mutane abu ne wanda zai ƙara ƙaimi da kuma azama ta dukkanin masu gwagwarmaya sannan kuma a shirye suke su bayar da kansu domin wannan manufa sannan kuma sunan fa'ad hijazi ya dawwama a cikin tarihin palestino a matsayin alama ta gwagwarmaya da sadaukarwa kuma wannan ne ya shahara da sunan ɗan gwagwarmaya domin kishin ƙasa baga kuma wani mawaƙi ne mai suna ibrahim tokan ya yi wata waka wadda ya kira red tuesday domin yabon tsayin daka da gwagwarmaya ta hijazi da abokansa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanu rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da da Allah ubangiji za mu shiga cikin darasi na ashirin ne kuma muna ƙara da masu saurari cewa za su iya samun wannan matane na mu koyi harshen farisanci a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a yau a cikin shirin namu za ku ji cewa mahaifin ramin baya da lafiya akan haka zai zo birnin tehran domin yi masa magani a wata babbar asibiti saboda haka da baban ramin da mahaifiyarsa game da ya a yau sun kamo hanya sun shigo jirgin sama daga birnin shiraz zuwa tehran saboda haka ramin ya kama masu wuri a wani katafaren otel da ke cikin birnin tehran saboda haka domin jin yadda ta kaya bayan isowar mahaifin ramin zuwa birnin tehran sai a kasance tare da mu domin jin yadda lamarin ya kasance amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin Alo. Hallo? John. Abun ƙauna. Ramin John. Ramin abun ƙauna. Ma hubim. Mu muna nan lafiya lau. Bat ni steam. Yanayinmu ba laifi. To ce tori. Kai ya kake? الان ینزو نزدیک کسا کی یوشی شما می رسید کو زاکو ایسا برسیم مو ایسو نیم ربی ساعت sa'a digar Wani ko wata? nim sa'at rabin awa برای harafin da ke haɗa dangantaka tsakanin abubuwa biyu. Shoma Ku هتل هتل من نی جا رزرو کردم نه کاموری هتل آزادی هتل دین آزادی آدرس آدرشی، شما کو میدونید کون من میدونم نی نسنی ما می آییم مو من مستقیم کیسه من می روم نی زن تپی من می بینم نی زنگ شما رو کو زن باشه شیکنه پسرم دانا خدا حافظ الله یکی ای خدا حافظ الله کی To madalla an dai riga an ji kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. To nan take ba da ɓata lokaci ba sai mahaifiyar Ramin ta bugo masa waya. Take sa yana ina shi kuma sai ya bata amsa kamar haka. Alo. Alo. سلام رامین جان سلام مادر حالتون چطوره؟ ما خوبیم تو چطوری؟ بد نیستم الان شما کجایید؟ ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران می رسید؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید؟ بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم باشه پسرم خدا حافظ خدا حافظ تو madalla yanzu kuma مزی اکار ونن wannan tattaunawa tare da الو هلو الو سلام رامین جان هلو سلام علیکم رامین ابن کونه سلام مادر حالتون چطوره سلام علیکم ماما حالون حالونکو ما خوبیم تو چطوری مو منا لافیا لو کی یا ککی بد نیستم الان شما کجایید؟ یعنی مو بله پی ینزو کنه اینا ما نزدیک تهران هستیم مو مناکسا در برن تهران کی به تهران می رسید؟ کو ایسو برن تهران فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم اینا تنانن نن در ربن اوا زام ایسو برنن تهران من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید نی نا کوری مکوری اچکن هتل هتل دن آزادی کنسان ادرشن هتل دن بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم. i mun sani mu kai tsaye za mu nufi otel ɗin azadi hube man ham be hotel mi آیم شما رو اونجا می da kyau nima zan zo hotel ɗin zan gan ku a can باشه پسرم خدا حافظ shikenan ɗana Allah ya kiyaye خدا حافظ الله یکی gama maganar ke da wahala sai ramin ya aje abinda yake magana da shi na wayar tarho ya sanya kayansa domin kama hanya zuwa hotel ɗin da mahaifansa za su sauka. Da fatan an je daɗin wannan shiri da kuma haka ne ma kawo ƙarshen shirin namu yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu. Amma kafin lokacin muna ƙara tantar da masu saurare cewa za a iya samun wannan matani a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman Muhammad Rajapur ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan wasu daga cikin dalilan da suka sa haramtacciyar kasar Isra'ila take ci gaba da nuna halin ƙeta da mugunta akan mutanen Gaza har tsawon shekaru biyu ba tare da ƙaƙƙautawa ba kuma ba tare da ta daina ba. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ba domin taimako marasa iyaka da amurka take baiwa haramtaccen kasar isra'ila ba to da 'yan sahuniyar ba su iya ci gaba da aikata laifuka a kan bil'adama ba ta hanya mafi muni da kuma kisan kyashi da take yi a cikin gaza da kuma a wannan yanki na yammacin asiya dukkanin gwamnatocin amurka wacce ta wuce da kuma ta yanzu aikinsu kenan gwamnatin joe biden da kuma ta trump sun sake wa haramtaccen ƙasar isra'ila hannu ta aikata abinda dabbobin daji ma ba su yi a kan mazauna dajin babu wata bukata ta kuɗi ko ta makamai da haramtaccen ƙasar isra'ila take da bukatuwa da su ba tare da amurkan ta bata ba hakanan bayanai na sirri fiye da haka ma amurkan ta yi duk wata walawala da za ta iya yi domin hana a hukunta 'yan sahiyoniyar da suke aikata laifuka ta sha zama a kan kujerar naƙi a kwamitin tsaro domin hana a yi allah wadai da fatar baki kadai a kan 'yan sahiyoniyar balle kuma batun bukatuwa da tsagaita wutar yaƙi tun da aka ƙirƙiri majalisar ɗinkin duniya kuwa babu wata ƙasa ta samu gatan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take samu amurka ta danne mata kan duniya tana yin abin da ta ga dama dukkanin waɗannan batutuwa ne na gaskiya a ƙasa sai dai kuma a lokaci ɗaya ba su ne kaɗai matsalar da ya sa haramtaccen ƙasar isra'ilan take ci gaba da azabtar da al'ummar gaza ba ba wannan auren zoben da ke tsakanin amurka da haramtaccen ƙasar ta yahudawa ne sanadiyar jefa falasɗinawan cikin halin da suke ciki ba babban matsalar falasɗinawa tana tattare da al'ummar larabawa in ji dr hassan nafi'a na ƙasar masar daga kan 'yan uwansu larabawa a gwamnatin falasɗinu zuwa larabawa baki ɗaya wato gwamnatocinsu da kuma duniyar musulmi sannan uwa uba da abin da ake kira ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa dukkanin waɗannan sun taka rawa wajen sake wa haramtaccen ƙasar isra'ilan hannu ta yi abin da ta ga dama akan al'umma falasɗinu gwamnatin ƙwarya-ƙwarya falasɗinu tana da damar da za ta iya rage wa mutanen gaza walhalun da suke ciki da a ce ta yi ƙoƙarin samar da haɗin kai a tsakanin yammacin kogin jordan da gaza ta daina magana kamar yadda take so ta mulki gaza to da aƙalla an samu sauƙi ta wani ɓangaren domin abin takaici ne cewa a daidai lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da kashe mutanen gaza ita ku gwamnatin ramallah ba ta da wata magana sai yadda za ta shimfiɗa ikonta a kan gaza wanda ya riga zama kango akan kuma mutanen gazan da yunwa da kishirwa sun ci dununsu ba su da mafaka sai a ƙarƙashin rumfar samaniyar allah domin an rushe gidajensu kuma hatta sansanoni da suke zama a cikinsu a cikin hemomi su ma ba su da aminci daga lokaci zuwa lokaci haramtacciyar kasar isra'ila tana kai musu hare-hare wani lokaci ta kai hari kai tsaye da jirgi masu matuki ya fada kan waɗannan hemomin ya kashe da kuma tayar da gobara a ciki wani lokacin kuma ta harbo manyan bindigogi da tashin gobara da kashe mutane ba kuma ruwanta da tantancewa tsakanin ƙaramin yaro da mace ko namiji. su ma kasashen larabawa suna da dama da za su sauƙaƙe wa mutanen gaza walhalun da suke ciki da akwai kasashen larabawa da suke da alakar diflomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma ko kaɗan wannan abin da yake faruwa a gaza ba su nuna cewa ya girgiza su ba jakadunsu suna can a tel aviv suna ci gaba da aiki kuma su ma ba su kori jakadun haramtacciyar kasar isra'ila daga manyan biranen su ba akalla sa da damar da za su yi matsin lamba ta hanyar diflomasiya amma ba su ba waɗannan ƙasashen sun zama waɗanda suke kallon walimar da 'yan sahiyoniya suke yi ta shan jini da kuma gangar jikin ƙananan yaran falasinawa mata da sauran mutanen gaza a hakikanin gaskiya abin da suke yi ba shi da bambanci da wanda 'yan sahiyoniyar suke yi domin suna da damar da za su iya rage wa 'yan uwansu falasinawa zafi amma sun ƙiya. za su iya amfani da wannan kafar diflomasiyar da suke da ita sai matsin lamba akalla a rage falasinawa sauki ta faskoki da dama da ce waɗannan ƙasashen larabawa masu alaƙa da ta diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi matsin lamba domin ganin an shigar da kayan agaji na abinci da magani a cikin yankin gaza to da mutanen gazan sun samu sauƙi komin karancinsa su ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama za su iya ɗaukar matakin da zai rage wa mutanen gaza raɗaɗi da zafi ƙasashe irin su rasha da china da sauran ƙasashen turai za su iya ɗaukar mataki na hana shigar da makaman da ake kashe falasɗinawa da su a wato haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar yin ƙudurji a majalisar ɗinkin duniya ga misali har yanzu ƙasashen turai manya irin su faransa jamus da birtaniya su ne a gaba bayan amurka wajen taimakawa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da dukkanin makaman da suke amfani da su da kuma bayanan sirri da suke kashe al'ummar gaza da kuma wannan yankin baki ɗaya. saboda dukkanin waɗannan ɓangarorin da ambatansu ya gabata sun kasa taka rawar da ya kamata domin taka wa haramtaccen ƙasar isra'ila birki a ɓannar da take yi shi ya sa muke ganin ƙimar abin da ansarullah na yaman suke yi suna kuma samun yabo a kan abin da suke yi domin a halin yanzu wannan ƙungiyar ita ce a gaba wajen taimakawa mutanen gaza ƙungiyar ta ansarullah ta zama mai wakiltar al'ummar larabawa da kuma al'ummar musulmi wajen ƙalubalanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da taimakawa mutanen gaza a filin daga kuma abu ne da babu shakku a cikinsa cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin jiki daga har-haren na ansarullah har yanzu yakin gaza bai zo ƙarshe ba kuma mutanen gaza suna tsaye a kan kafafunsu ba tare da ja da baya ba har yanzu kuma ba su ɗaga farar tutar miƙa kai ga abin da makiya suke so ba a haƙiƙanin gaskiya tsayin dakar mutanen gaza wani abu ne da yake da ban mamaki wanda samun irinsa tsawon tarihi ya yi karanci sai dai duk da haka wata rana za ta zo da yaƙi zai zo ƙarshe komai daɗewa idan kuwa aka isa wurin to duniya za ta shiga cikin wani yanayi na daban al'ummar falasɗinu na su samu ɗaukaka fiye da baya za a ɗaga tutar 'yancin falasɗinu a faɗin duniya fiye da yadda take a yanzu su kuwa 'yan sahayoniya yadda ake kallonsa a duniya zai sauya fiye da baya hatta tsakanin ƙasashen turai da ake yi musu kallon waɗanda larabawa suke zagaye da su suna son cinye su wannan zai sauya waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin 'yan nazi a baya suka dawo ƙasar kaka da kakanni da sauran ƙarerai da almarai da suka gina labarinsu a kai da za su zagonye kuma a cittin yanzu sun fara zagonyewa za a ci gaba da kallon su a matsayin 'yan mulkin mallaka masu halayyar nuna wariya da jin fifiko daidai da yadda tsarin turawan afirka ta kudu ya kasance don haka duniya za ta buƙaci ganin cewa an rusa wannan tsari domin falasɗinawa su samu 'yanci ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri masu saurare. To idan dai ba a manta ba a shirin da muka gabatar muku na ƙarshe, mun buɗe magana ne a kan tanadi da shirin da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin fuskantar rayuwar da ke gabansu. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kaya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. ɗaya daga cikin wato ƙalubale da ko matsalolin da suke fuskantar al'ummar musulmi musamman dai samari da matasa shine rashin bambance tsakanin tabbatattun hukunce-hukunce na addinin musulunci waɗanda sauyawar zamani ba ta sa su sauya ɗaya gefen da kuma sharuɗan da suke share fagen aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen. sannan kuma a wani gefen da hukunce-hukuncen da suke iya sauyawa bisa wato ishtihadi na malamai dangane da fahimtar wannan kalubalen ne mai sarkakiya ya samu ka tuntubi wato malam hafiz muhammad domin yi mana bayani ga kuma abin da yake cewa batun cewa musulunci dole ne ya zamanta a kodayaushe yaushe ɗari wannan ya faru ne sakamakon a mahanga ta cewa da kuma mahangan malamai da yawa manya da suka rubuce-rubuce cewa lallai wannan wato wani gurguwa fahimta ce game da musulunci domin musulunci yana da marhaloli da darajoji tsari ne da barnamij mai gajeren zango da mai dogon zango sannan kuma marhala ta farko shine asasin sa kuma wannan masunan shi musulunci marhala ta biyu a asasin ginin ya zamanto ya shiga al'umma marhala ta uku ya haifar da al'umma mai cikakken tsari wacce take da cikakken wato tsari na siyasa da zamantakewa al'umma da tattalin arziki da komai idan mutum ya ce dole sai ya dauko shugaba da ɗari bisa ɗari to zai fuskanci abin da ake cewa maudu'ai da yanayi wanda ba zai iya bashi wannan dama ba misali yanzu kowa ya san yadda duniyar musulunci take idan mutum ya zo ya ce zai kafa musulunci misali ta fuskacin gwamnatoci a kowace ƙasa da musulmi suke to ya tunkara abin da yake mafi kololuwan musulunci da ake bukata wanda kuma zai mishi wahala amma idan mutum ya ce yanzu shi zai fara sanar da musulmi tukun tun farko mu yi aƙidar su sahihiya menene sahihin tunani menene gurbataccen tunani wanda za su nisanta da kuma ƙoƙarin ɗaukar hanya domin ganin an sanya wannan tunani na musulunci ya shiga kwakwalen mutane haɗa da abin da ya haɗa na hidima ga mutane da kawan musu da talauci da wayar da kansu su san zamaninsu to wannan sai zamanto mataki na farko kenan idan wannan ya faru sai musulunci kuma ya zamanto jiki na mutane to da ƙarshe kuma da kansu su da kansu za su yi tunani yanzu misali muna so a ce ga wata ƙasa misali kamar america a ce tana musulunci a matakin farko shi ne dole musulunci da su wannan al'ummar musulunci sai su karɓi musulunci su gan shi a matsayin mafita idan a ce yau fasin sun zama musulmi da kansu su ne suke su kuma sun fahimci musulunci kuma sun san shi ne mafita automatically wato kai tsaye su da kansu za su zaɓi cewa musulunci ya zo amma duniya ba ta da fahimtar musulunci muna iya ganin misalai da yawa ƙasashe da yawa wanda yake musulmi ne amma sai su zo su ce za su kafa gwamnatin musulunci amma sai kuma su zo da bargobe musulunci sai su yi musuluncin da zai zama ma al'umma tana kyamarsa ne al'ummar musulmi ta zama tana kyamar saboda me fahimtar su sai suka ɗauka ita ce musulunci so da haka musulunci marahil marhaloli ne da darajoji kuma lokacin manzo babban misali ne wanda shine ma zo da addini da tun farko ya zo maka sai ce yana son ya kafa gwamnatin musulunci to a zai zama abin dariya ne amma sai zama a lokacin abin da ake bukata kowa ya tsira shine ya ce la ilaha illallah kawai shikenan ya bi da kalmar shahada daga baya sai aka zo aka zo da sallah aka zo da abin nan azumi daga baya aka zo da abin da ya zo zakka daga baya sannan kuma har ila abin da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da ya zamanto ya kai darajar ƙarshe ta kafa gwamnati a marhala ta tsakiya su al'umma da kansu na madina su suka nemi ya zo ya zama shugaba wato ba don wannan marhala ta haƙƙaƙa ba al'ummar madina lokacin da ya jira <clears throat> da ba ta yarda da kasancewar shi jagora a matsayin hukuma ba to da zai ci gaba da kira da assasa asasin musulunci da bayanin hakikanin musulunci ko da ko bai samu kai ga kafa hukuma ba kamar yadda yawanci za mu ga annaba da yawa ba samu kafa hukuma ba kuma musulunci suka yi ba yana nufin ba musulunci suka yi ba da manzon rahama bai kafa hukuma musulunci so da haka kowane yanayi yana ba da shi yasa a magana farko muka ce mutum ya san zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali zamu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin baƙin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin me ma musuluncin kanshi to sai zuwa ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa ba ta san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ina yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kankama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta al'ummar musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba <clears throat> wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su wani musulmi yi bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako. To shi kuwa Malam Bello Abba ya yi mana bayani ne akan waɗanda yake ganin cewa su ne suke da laifi wajen wato rasa fito da cikakken tsari na tarbiyya wanda ya dace da zamani ta yadda samari da matasa za su iya shiga a dama da su a cikin rayuwa ba tare da jin tawaya ba. Eto eh gaskiya nufin eh, na bangarori da yawa ne na farko akwai nufin eh, su kansu eh, iyaye ko kuma a ce na farko na matasan rashin himma ko da ke wannan kuma yana da nasaba da tarbiyyar da aka tasar da su a kai saboda haka akwai laifin iyaye akwai laifin gwamnati da ta yi kara zube saboda akwai gwamnatocin da zaka ga bayan an sa doka misali ta kai 'ya'yan makaranta to kuma dokar dole ne duk wanda bai je ba da yi ba za a hukunta shi kenan kaga hukuma dole sai ta sa ido kuma ta ba da himma kuma ta nuna cewa da gaske take ta hanyoyi biyu na farko ta samar da kuɗaɗe waɗanda za a bunƙasa harkar ilimi da tattalin arziki sannan na biyu ya zanto a sa dokoki waɗanda dole su tursasa mutane sun rungumi ci gaba da misali abin da ya shafi kai zuwa asibiti ma har yanzu hausawa da za ga mu a gida ake haihuwa wanda kuma hatsarori in ka je asibiti za ka tara sai kes ya lalace mutum mata ta sha wahala ta fita daga hayyacinta sannan za a kwaso a kawo asibiti wannan har a birane za ga har yanzu wai ana haihuwa a gida to kaga idan gwamnati ta sa doka cewa duk wanda ya haihu a gida ko kuma duk wanda bai tura 'ya'yansa makaranta ba to lalle gwamnati za ta hukunta shi kamar yadda wasu kasashe suka yi sannan na biyu iyaye kuma ya kamata su san cewa su ma lokaci ya canja saboda haka dole ne su ba 'ya'yansu ya kamata su ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari ta misali sa su hanyar makaranta da wuri sannan su kansu iyayen ya zanto sun koyar bisa misali ma'ana ya zanto su ma kansu iyayen suna rayuwa wadda take mai tsari wadda ta yi daidai da ci gaban duniya to kaga a nan ya'ya za su gani sai su ma su kwafa sannan kuma ga gwamnati idan sun an kai su makarantar lallai an samar da kayan aiki da malamai. To ma saurare wannan shine karshen shirinmu na yau wanda kuma da shine muka rufe wannan jigon da muke magana a kansa. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu ɗauke da wani jigon na daban wanda ya shafi rayuwar samari da matasa. A nan nake cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Allah. Allah the Almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allahu Allah Oh, to your love and mercy Allahu Allah Ya Allah, don't deprive me Allahu Allah From beholding your beauty I'm amsoshin fikihu. Masu saurare ku da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi kan hukunce-hukuncen masallaci sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba kamar haka. tambaya shahararrun kamfanonin haɗin gwiwa suna gina unguwanni kuma da farko sun yarda cewa waɗannan unguwanni za su kasance da wuraren taron jama'a kamar masallaci yanzu kuma da aka miƙa rukunin gidajen ga masu hannun jarin kamfanin shin wasu masu hannun jarin suna da damar janyewa daga yarjejeniyar da aka yi a baya suna cewa ba za su yarda a gina masallaci ba amsa idan kamfanin ya amince da gina masallaci tare da yardan dukkanin mambobin kamfanin kuma aka kammala ginin aka sanya masallacin a matsayin wakafi to jinyewar wasu mambobi daga amincewar da suka yi a baya ba shi da wani tasiri amma idan wasu daga cikin mambobin sun janye izinin da suka bayar tun farko kafin a sanya masallacin a matsayin wakafi to gina masallacin da kudin su a filin da na dukkanin mambobin ba tare da yardan su ba bai halatta ba sai dai idan ya zo a cikin yarjejeniyar da aka kulla cewa duk mambobin kamfanin sun ware wani kaso na fili na kamfanin domin gina masallacin kuma mambobin kamfanin suka yi aiki da wannan sharadi to a wannan yanayin ba su da ikon janyewa kuma janyewarsu ba shi da wani tasiri tambaya domin kalubalantar yakin al'adu mun tara ɗaliban firamare da sakandare kusan talatin a masallaci domin kafa ƙungiyar waƙoƙi ma'abuta wannan ƙungiya suna samun darussa daga alƙur'ani mai girma hukunce-hukuncen musulunci da ladubban musulunci gwargwadon shekarunsu da matakinsu na hankali menene hukuncin kungiyar da ke amfani da kayan kiɗa da ake kira organ menene hukuncin yin gwajin sa a masallaci tare da kiyaye dokokin musulunci amsa babu matsala wajen koyar da alkur'ani da hukunce-hukuncen musulunci da da horar da waƙoƙin juyin juyin hali da na addini a masallaci sai dai a kowane hali wajibi ne a mutunta matsayi da alfarman masallacin tare da nisantar ayyuka da suka saba wa matsayinsa da kimarsa kuma bai halatta a takurawa masu sallah a cikinsa ba tambaya shin akwai wata matsala ta shari'a game da nuna fina-finai da ma'aikatar shirarwar musulunci ta iran ke rabawa a masallaci ga masu halartar tarukan alkur'ani amsa baya halatta a mai da masallaci wurin nuna fina-finai amma dai kuma babu laifi a nuna fina-finan addini da na juyin juya hali waɗanda suke kunshe da ma'anoni masu fa'ida da tarbiyya a wasu lokuta gwargwadon bukata kuma daidai da ra'ayin limamin masallacin tambaya shin akwai wata matsala a shari'a game da yaɗa ɗake kiɗe na murna na bikin haihuwar masu mai amincin allah tabbata a gare su a masallaci amsa a bayyane ki cewa masallaci yana da matsayi na musamman na shari'a inda gudanar da kiɗa a cikinsa bai dace da matsayinsa ba to haramun ne ko da kuwa wakar ta halatta tambaya yaushe ya halitta a yi amfani da lasfikar masallatai waɗanda ake jin sautin su a wajen masallaci menene hukuncin watsa waƙoƙin juyin juhali ko alƙur'ani mai tsarki kafin kiran sallah amsa a lokutan da ba zai zama cutarwa da damun makwabta ba da mazauna yankin to a nan babu matsala sanya karatun alƙur'ani mai girma na wasu daƙiƙoƙi kafin kiran sallah tambaya menene ma'anan babban masallaci amsa shine masallacin da aka gina a gari ko ƙasa domin haɗuwar mafi yawan al'umman gari ko ƙasar ba tare da keɓanta da wasu mutane ko wata ƙabila ba tambaya an yi watsi da wani sashi na masallaci da aka rufe tsawon shekaru talatin kuma ba a yin sallah a wurin ya zama kango kuma an yi amfani da sashinsa a matsayin ɗakin ajiya a baya bayan nan an yi wasu gyare-gyare na dakarun sa kai na masu hidima ga addini da aka jibge a wannan sashen na tsawon shekaru sha biyar da suka yi dalilin waɗannan sayo saye shine rashin kyawun gine-ginen musamman rufin ginin yana cikin haɗarin rugujewa da yake 'yan uwa da ke cikin wannan rundunar sun jahilci hukunce-hukuncen musulunci kuma waɗanda suka sani ba su shirya da su ba sai suka gina ɗakuna da dama a wannan ɓangare na masallacin sakamakon waɗannan sauye-sauyen an kashe makudan kuɗaɗe kuma a halin yanzu an kusan kammala aikin ginin muna fatan yin bayanin hukunce hukuncen musulunci a cikin abubuwa kamar haka na ɗaya da a ce masu kula da wannan aiki da 'yan kwamitin da ke sa ido a kan lamarin sun jahilci lamarin shin a shari'a waɗanda ake ganin su ne ke da alhakin kashe makudan kudaden? da aka kashe daga batun malin gwamnati shin suna da laifi ko ba su da shi na biyu idan aka yi la'akari da cewa an kashe kudaden ne daga dukiyar baitul malin jama'a shin kun halatta muddin masallacin baya buƙatar wannan bangare kuma ba a yin sallah a cikinsa a yi amfani da waɗannan ɗakunan tare da kiyaye hukunce-hukunce na shari'a da iyakokin musulunci don gudanar da ayyukan ilmantarwa kamar karatun alkur'ani mai girma da hukunce-hukuncen shari'a da kuma fa'idantuwa da su a cikin matsalolin da suka shafi al'amuran masallaci ko kuma wajibi ne hanzarta rusa waɗannan ɗakuna amsa dole ne su mayar da rufin masallacin kamar yadda yake a da ta hanyar rushe dakunan da aka gina a cikinsa kuma abubuwan da aka kashe na wannan lamari matukar babu wuce gona da iri da barna da ganganci ko sakaci to babu batun biyan kudaden akan kowa kuma amfani da bangaren da aka rufe daga masallacin wajen yin amfani da nufin wajen gudanar da darussan karatun alkur'ani mai girma da hukunce-hukuncen shari'a da ilimin addinin musulunci da sauran bukukuwan addini da na mazhabobi matukar ba su damun masu sallah kuma suna ƙarƙashin kulawar limami mai jagorantar jam'i na masallacin to babu matsala a cikinsa wajibi ne su haɗa kai a tsakaninsu da limamin masallacin da dakarun sa kai da sauran jami'an masallacin domin kada ci gaba da samuwar dakarun sa kai ɗin masallacin domin kada a samu ɓullar wata baraka wajen gudanar da ayyukan ibada kamar sallah da sauransu a cikin masallacin tambaya a cikin aikin faɗaɗa wani titi akwai masallatai da dama a cikin filin yankin waɗanda suka haɗa da aiki da dole ne sai an rusa su wasu ɓangaren su duka gaba ɗaya wasu kuma sai an rusa wani ɓangare domin sauƙaƙa zirga-zirga da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja amsa baya halitta a rusa masallaci ko wani bangarensa sai dai idan an samu wata fa'ida da ba za a yi sakaci da ita ko kuma a yi watsi da ita ba tambaya shin ya halatta mutum ya yi amfani da ɗan wani kaɗan daga cikin ruwan da aka samar a masallatai da aka keɓe domin alola kamar wasu shaguna suna ɗaukar wani abu don shan ruwan sanyi ko shayi ko kuma amfani da shi ga motocinsu ganin cewa wannan masallaci ba shi da bai kula da shi ko da ɗaya da zai hana hakan amsa idan mutum bai san cewa an keɓe shi musamman wakafi ne ga masu alola mun sallah ba kuma ya kasance a al'ada a wajen masallacin domin amfanin makwabtan masallacin da masu wucewa to babu matsala a cikinsa duk da cewa itiyadi akwai buƙatar kiyayewa a irin wannan wuri tambaya akwai wani masallaci kusa da makabarta idan wasu mummune suka zo ziyarar abubura sai su ɗebo ruwa daga masallacin suna yayyafa shi akan kabarin wani danginsu ga misali bamu da masaniya shin wannan ruwa an sadaukar da shi ne ga masallaci ko kuma ruwa ne na amfanin jama'a da muka san cewa ba a sadaukar da ruwan ga masallaci ba kuma babu masaniyar ana yin amfani da shi ne kawai wajen alola da tsarki kawai shin ya halatta amfani da shi ga abin da muka ambata amsa idan ɗiban ruwan daga masallacin don yayyafa wa kaburbura da suke wajen masallacin ya zama ruwan dare a tsakanin mutane kuma ba a sa abin zargi kuma babu wani dalili da ke nuna cewa sadaukarwa ce ta musamman na alula ko don yin tsarki kawai to babu matsala a kansa tambaya idan masallaci yana buƙatar gyara shin ya waje ba a samu izini daga jagoran shari'a ko wakilinsa amsa a shari'a ba a buƙatar gyaran masallaci daga kuɗin mutum ko kuma na masu hannu da shuni samun izini daga jagoran shari'a tambaya shin ya halatta mutum ya bar wasiyar a ne shi bayan mutuwarsa a masallacin unguwa da ya yi kokari wajen kula da masallacin saboda ina son a binne ni a masallacin ko a harabarsa amsa idan ba a keɓe bisinin mamaci ba a lokacin da aka furta sigar waƙafi, to bai halatta a binne shi a wurin ba kuma ba a la'akari da wasiyarka a wannan yanayi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan yadda Amurka ta shiga cikin batun samar da sulhu da zaman lafiya a tsakanin demokradiyyar Congo da kuma kasar rwanda za mu ji wace moriya ce amurkan za ta samu daga wannan yarjejeniyar kuma me ya kai ta ma shiga cikin wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ministocin harkokin wajen jamhuriyar dimokuraɗiyar congo da kuma na rwanda sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniya ta zaman lafiya a ranar juma'a 27 ga watan yuni na wannan shekara ta 2025 da ake ciki an yi haka ne a birnin washington na amurka kuma yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta amurka ce mai masaukin baƙi kuma wacce ta shiga tsakani ƙwarya-ƙwaryar bikin rattaba hannun da an yi shi ne a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajen amurka manzon amurka a kan wannan batu musad bolis ya bayyana cewa a cikin watan yuli dinnan da ake ciki za a rattaba hannu na ƙarshe a kan zaman lafiya tsakanin shugabannin ƙasashen demokuraɗiyar congo felix tushekedi da takwaransa na rwanda paul kagame kuma shugaban ƙasa amurka donald trump shine zai halarci wato wajen rattaba hannun da za a yi a cikin fadar white house tabbas ƙasar qatar ita ce ta share fage na isa ga wannan waje har ya zuwa yanzu dai washington ba ta fayyace hakikanin abin da yarjejeniyar za ta kunsa ba sai dai wasu majiyoyin suna cewa za a shigar da batun dakatar da taimakon ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ne a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hakanan kuma yarjejeniyar za ta kunshi kare manufofin dukkanin wato abubuwan da ya kunshi rikicin da ke tsakanin rwanda da demokuraɗiyyar congo sannan kuma a kare abubuwan da waɗannan ƙasashen suka ɗauka a matsayin manufofinsu da maslaharsu ta fuskokin tattalin arziki da kuma tsaro hakanan kuma dakatar da zubar da jini a cikin wannan yankin mai cike da ma'adanai nesa da hakikanin abin da yarjejeniyar rata kunsa shi kan shi shiga amurka da qatar a cikin batun yankin gabashin nahiyar afirka wani abu ne mai jan hankali a baya kasashe da dama na nahiyar ta afirka sun yi kokarin kawo ƙarshen rikicin amma kuma sun gajiya shakka babu idan har ta tabbata aka sami zaman lafiya a wannan yankin na gabashin afirka zai shafi yanki mai girma da faɗi na yankin babban tafki wanda ya daɗe yana fama da rashin tsaro kuma shakka babu zai bunƙasa ayyukan ci gaba da raya ƙasa ya kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. sai dai wani abu mai muhimmanci da ya kamata a sani shine cewa gabanin amurka da akwai kasashen yankin da suka yi kokarin ganin an sami zaman lafiya a wannan yankin daga cikin waɗannan kasashen da akwai ƙasar angola wacce ta yi ƙoƙari matuƙa a ƙarƙashin tarayyar afirka hakanan kuma ƙasar afirka ta kudu ita ma ta yi nata wato ƙoƙarin na ganin cewa an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka ƙi ci kuma suka ƙi cinyewa sai dai shiga tsakanin da ƙasar qatar ta yi a cikin lamarin ya yi nasara a karan farko na haɗa shugabannin ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo da rwanda inda suka taro a birnin doha na ƙasar qatar a kan wannan amurka ta ɗora ba tare da ta yi ishara da shi ba kai ka ce ita ce kadai wace ta yi wannan namijin kokarin har aka iso inda aka iso to me yasa amurkan take shiga da karfinta domin ganin an cimma sulhu wani abu ne ya ja hankalinta ta shiga cikin wannan batu to ba wani abu ne yasa amurkan ta shiga cikin wannan batu ba sai ma'adanai masu kima da daraja da suke kwanci a ƙarƙashin wannan yanki musamman ma dai jamhuriyar demokuraɗiyar congo yana da kyau mu koma baya kaɗan zuwa lokacin da ƙungiyar ta m23 ta 'yan tawaye ta rika shiga tana kama manyan garuruwa da suke a gabashin ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo da suka hada da kibo da kuma goma wannan ƙungiyar ta 'yan tawaye wace ƙasar wanda take taimakawa da kuma goyon bayanta ta ci karfin sojojin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a watan janairu na wannan shekara ta shiga garin goma wanda yake cike da albarkatu kuma yake da matukar muhimmanci daga can ne ta ci gaba nausawa ta nufi bukavu har aka waye gari ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yanki mai cike da ma'adanai shugaban ƙasar ta dimkwaɗiyar congo wato felix tshisekedi ya samu kanshi a cikin wani yanayi mai wahala da kuma tsaka mai wuya yana kuma da zaɓi mai wahala gaske a gaban shi zaɓi na farko shine ko dai amince ya zauna teburin tattaunawa da ƙungiyar m23 ya kuma amince da sharɗin da za ta kafa masa a matsayin waɗanda suka sami nasara shine kuwa abinda ya ƙi amincewa da shi na lokaci mai tsawo na biyu kuwa shine zai iya rasa mulkinsa baki ɗaya domin ƙungiyar ta nuna cewa za ta iya nausawa ta nufi babban birnin ƙasar kinshasa za ta bi wannan hanyar da tsohon shugaban ƙasar kabila ya ratsa ya bi zuwa babban birnin ƙasar a shekara ta 1995 shi ma ya faro nasa tafiyar ne daga babban birnin yankin na kibu da dama daga cikin masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo sun tsammaci cewa ƙarshen tishikedi ya zo sai dai lokacin da ya ga cewa tabbas ya shiga tsaka mai wuya sai ya ƙwanƙwasa ƙofa amurka ya gabatar mata da cewa fa ƙasarsa tana da ma'adanai waɗanda amurkan tana da buƙatuwa da su masu ƙima da daraja da kamfanonin duniya ma suke neman su ruwa a jallo ita kuwa amurkan ta amince da ta shiga cikin batun domin ganin an kawo ƙarshen wannan rikici da ake yi saboda ji daɗin ɗibar waɗannan ma'adanan ita kuwa gwamnatin trump tunaninta dama tunani ne na kasuwanci don haka ta amince da wannan kasuwanci na ba ni gishiri in ba kamanda tsakaninta da tashikedi abin takaici shine yadda amurkan za ta iya yin nasara a inda diflomasiyyar tarayyar afirka ta tsaya rikicin kasar demokradiyyar congo dai ya wuce shekaru talatin ana yin sa babu kakkautawa yana kuma a matsayin daya daga cikin rikice-rikice waɗanda suka fi sarƙaƙiya a cikin nahiyar afirka da ma duniya don haka kawo ƙashinsa zai sa amurkan ta daga hanci abinda kawai kasashen afirka suka yi shine yin tafi na ganin cewa an rataba hannu ta jijiniya tsakanin drc da kuma amurka to wannan shine abin da yake faruwa a cikin wannan yanki na gabashin afirka da kuma yadda amurka take da kwaɗayin shiga domin ganin cewa ta samu ma'adin da suke kwance a cikin wannan nahiya saboda kamfanoninta su ci moresu su kuma sarrafa su yadda suke so da fatan an ji daɗin abin da aka saurara a cikin wannan shirin kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you tarbiyyar iyali mai sauraro salamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri janin awul kunya na fara gabatar muku da shi a cikin makon da ya gabata na fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga daidaiwan boh ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran allah ya ƙara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shirin shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro da ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyya iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a farkon shirin mun riga mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba tare da shi Alhamdulillahi ala ala'i wa salatu ala wa ala ali to magana a kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana karewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu da saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin na ɗan'adam, adam shi dai ƙur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da duk wani abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba daya da mutuwa gaba daya na allah ne ta'ala wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da mata yanzu duk wani abu da ka sani a ciki rayuwa gaba daya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shine ma malamai suke cewa da bayan kasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taba jin wani yaƙi ba ko ta rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce sifa ce ta waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani yake nunawa inda ma fitar da na allazina la yu'minun ga masu kirar ƙarya su ne zai waɗanda ba su ba da gaskiya ba haka ne imam sadiq alaihi salam yana cewa laisa fil jannati bakhilun wa laisa fil nari sakhiyun aljanna babu marwaci sannan a wuta babu mai kyauta to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman kewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan allah duk mutumin da kuke tare da shi ka tuna cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to Ladan ta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin ba za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan gara ɓasa shiga aljanna take an ba mu ƙisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar ƙisar wasu abokai guda biyu ɗaya ya zama su ya ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai ya kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan ga sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadiminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shine san duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan masalaki bai ma buɗe wasikar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na allah ne don aikin na yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasikar da ya bayar ita ce dai aka dawo da ita sai ce ya ce ce ko buɗa ma karanta bai ba kai juya bayan ta yi rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji ke tsammani wancan ya sha gabansa to irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewar wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar su yana kuma amfanar da su ladansa Allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da aka ciyar da miskini da yake bara don an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma in hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka bude baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka ce na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zama sun yi rikon na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu ga maganganu irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fassara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون mun rubuta a cikin zabura bayan an bato cewa ƙasa bayan allah na managarta su zasu gaje ta to abin da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na mummunai ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗanda salihan bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matukar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani da kira-kirayen hadisi na a yunkura a tashi a yi aron gama da azalimai saboda a ceci yara da masu rauni da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azalman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalibofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya to wani alkawari ba ne cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye ke cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilin sa aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro ga shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a birnin kanan dabu a madadin hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal ne da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara manyan gobe yara manyan gobe